Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a uku ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. A halin da ake ci kuma jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya ɗakaba tsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo ƙasar. A jiya Alhamis ne Majalisar Wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kuɗin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu. Kanin labaran kenan. A Najeriya biyo bayan ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda da wata babbar kotun tarayya ta yi, masana da kwararru sun fara tsokaci. ba wai kiran su 'yan ta'ad ba ne zai kai mu ga mafita ba magana ta gaskiya idan ka diba ka yi dibi abun nan a hankali kiran su 'yan ta'adda abu ne wanda zai kara matsalolin da ba mu san iyaka inda za mu shiga Wasu kwamitocin Majalisar Dattawan Najeriya sun nuna damuwarsu kan yadda ake ɗauka da mai guraben aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayyar kasar. kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis, gwamnar jihar ta new york kathy hochul ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da omicron Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na dauke da karin bayani. Wannan labarin na zuwa ne bayan da jami'ai suka tabbatar da wani mutumin da ya halarci wani taro a gundumar Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba ya kamu da nau'in cutar ta Omicron. Sai dai gwamnan jihar New York Kathy hoko ta ce kada mutane su ɗaga hankalinsu saboda hukumomi suna sane da cutar ka iya bulla New York. A don haka sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin daƙile yaɗuwar cutar. Wata mata 'yar shekaru 67 da take gundumar jihar suffolk gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar yayin da ta fidda alamu na ciwon kai da tari wanda ba su da karfi sai dai bayanin ta ya nuna ta samu allurar rigakafi a baya hukumomi sun ce wannan matar ta je ƙasar afirka ta kudu a lokacin da ta dawo a ranar 25 ga watan nuwamba an gano ba ta da cutar amma daga bisani a ranar talatin ga watan nuwamba gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar akwai kuma mutum biyu da suka kamu da nau'in cutar ta omicron a gundumar queens da kuma mutum daya a gundumar brooklyn kana wani mutum guda kuma ba a gano takamammen inda yake ba a cikin gundumomin da ke jihar new york shi ma magajin birnin new york bill de blasio ya ce akwai yiwuwar cutar tana yaduwa tsakanin al'umma de blasio da kuma kwamishinan kiwon lafiya na birnin new york dr dave chukshi sun yi kira ga jama'a da sa takunkumi a duk taro da za su shiga a cikin wani wuri da ke rufe kana su yi kokari su karbi allurar rigakafi a halin da ake ciki kuma jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kakaba tsatsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar ya kuma shimfiɗa tsari yadda za a ci gaba da daƙile yaduwar annobar corona a amurka a cikin watannin hunturu masu zuwa za a buƙaci matafiya daga waɗansu ƙasashe na duniya su kawo shaidar rashin ɗauke da cutar covid-19 cikin kwana ɗaya kafin isarsa amurka wannan canji ne daga tsarin kwana uku da ake yi dokar za ta shafi amurkawa da kuma baƙi bugu da ƙari kuma biden ya ƙara wa'adin umarnin saka takunkumin rufe fuska a wuraren sufuri da kuma filayen jirgin sama daga 18 ga watan janairu zuwa 18 ga watan mari duk da yake an samu waɗanda suka kamu da nau'in omicron a karo na biyu a amurka jiya alhamis Biden ya gaya wa dandazon jami'an cibiyar lafiya ta ƙasa a bayan garin Washington cewa shirin shi zai bai wa ƙasa wata dama da za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Kada a shagala kuna jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu masu yawa suka jikkata a sanadiyar wani hari da wasu mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi suka kai a daren shekaran jiya Laraba a wata cibiyar tsaro da ke bakin iyakar arewacin jamhuriyar benin kamar yadda sojojin kasar suka faɗi wannan farmaki da aka kai forga shine karo na biyu cikin makon nan a jamhuriyar benin mayakan sa kan sun kai hari ne kan sojojin sintiri a sashen alibori a safiyar talatar da ta gabata hafsan sojojin fructus baguidi ya faɗi a wata sanarwa a jiya alhamis wadda kamfanin reuters ya gani ya ce sojojin sun kashe mutum ɗaya cikin mayakan a harin ranar talata sai kuma wani a daren laraba wata sanarwa daga bakin sojojin ta tabbatar da ƙarin mutuwa da ya danganci harin daga wasu 'yan bindigar da ba a tantance ba Ba kasafai ake samun irin waɗannan hare-hare a jamhuriyar Benin ba, amma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da alka'ida da masu tsatsauran ra'ayi suna da ƙarfi a ƙasashen makwabtakansu. Burkina Faso da niger da ke arewacin ƙasar ya kuma shiga kudancin ƙasar. To madalla, an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya biyo bayan ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda da wata babbar kotun tarayya ta yi, ministan shari'a Abubakar Malami ya ce za su bi umarnin kotun sau da kafa wajen ganin sun kawo ƙarshen 'yan bindigar. Wannan batu dai ya janyo rarrabuwar ra'ayoyi tsakanin masana da ƙwararru a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina na ya aiko mana. A hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta yanke, a hukumance ta ayyana 'yan bindiga daɗi da masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda. Tuni kuma a Attorney janar na tarayya Abubakar Malami ya ce daga yanzu gwamnatin Najeriya za ta tunkari 'yan bindigar gadan-gadan a matsayin 'yan ta'adda ta kowane fuska. Tuni kuma hakan ya janyo rarrabuwar ra'ayoyi tsakanin masu ruwa da tsaki. Profesa Usman Yusuf na daga cikin na hannun daman Sheikh Dr. Ahmad Gumi. Mun yi abin na gwamnati yana bani ma. Wato da yakin da kuka ce kuna yi da su me zai canza yanzu? Dama kuna jefa masu ban, kuna kaza kuna kaza. To yanzu me za a yi? Wato daga gwamnatin har soja ka kuma gane kuma ba su son su gane me haddasa wannan abun ya za a shawo maganin su. To da me kuke kiran su da me ake bi shekarun nan. Da Boko Haram ne shekara goma sha uku ana ta yakar su. Da su an canza musu suna watan da dadewa. an kwakwace musu gonaki yana kashe ana kashe su ana kwace sanu su to wallahi in ba a zauna an duba kuma wannan duk ba daga Abuja zai zo ba. To sai dai kuma lauya ɗan gwagwarmaya barista Yakubu salibawa, na mai cewa hukunci da shi mai shari'a tayo tayo ya riga bada dole gwamnatin tarayya ta ɗauki wa'annan mutane a masu kallon 'yan ta'adda da abin da ɗan kidnapping suke yi da abin da 'yan bandi suke yi wato laifin ya kai laifi matuƙa gaya kuma ba su da wani bambanci da 'yan terrorist. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ya shafa shekaru goma yana bincike a sansanonin 'yan bindiga daɗin. Ba wai kiran su 'yan ta'ad ba shi ne zai kai mu ga mafita ba. Magana ta gaskiya idan ka diba ka yi dibi abin nan a hankali. Kiran su 'yan ta'adda abu ne wanda zai ƙara matsalolin da ba mu san kai inda za mu shiga ba. To matsalar da kenan dolen dole sai an sake sabon sauyi sai an sake sabon salo. Amma ni a gani na ba shi ne mahita ba kuma gwamnatin Najeriya ba ta ma ɗauki hanya hanya ko alaman na kai ƙarshen wannan matsalar. To shin me mutanen da wannan masifa ta shafa kai tsaye ke cewa? Basharu Altina Gauyawa dan asalin yankin gabashin Sokoto ne mai fama da ja'ibar 'yan bindiga daɗin. Mai daji an ayyana shi ta ta'adda yayi daidai, amma mu gare mu mu da ta'addanci ya yi makanta kulliyar mai yana gane mana a ne ganin muka kamar wata kasawa ce ma ga hukuma. To amma ko ba komai a cewar babban lauyan Najeriya barista Muhammad Abdulhamid dokar za ta yi tasiri. To ga yin hakan ba zai wahalar da shari'a ba. Duk mai yanke hukunci akan wannan laifuffuka zai samu cewa a tun da kotu ta riga ta yanke hukunci akan haka da an kama ka da wannan laifi da wannan dokar da aka yanke hukunci a kai za ta zo ta haukan mutum. To gaskiya wannan babban tasiri ne a kan yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Ƙwararru sun ce ƙasar Sin tana ci gaba da sa himmar ganin ta sake haɗa ƙasarta Taiwan ta hanyar ta alheri da Taiwan za ta samu a ta fuskar tattalin arziki. Amfanin da mafi yawanci 'yan Taiwan ɗin suke ganin ba za su amince da shi ba a matsayin wata musaya da mulkin na demokaraɗiyya. Kasar Sin ta fara wannan kamfe ne lokacin da jaridar CPPCC Daily mai samun goyon bayan gwamnatin birnin Beijing ta wallafa wani sharhi mai taken makomar Taiwan ta dogara ne da sake haɗewa. Inda aka nuna cewa haɗewar da Sin zai kawo alherin tattalin arziki ga 'yan ƙasar Taiwan. Beijing tana ɗaukar Taiwan a matsayin wani lardi da ya ɓalle wanda watan wata rana zai sake haɗewa da babbar ƙasar Sin. Tun shekarar 1949 lokacin da jam'iyyar ra'ayin kwaminisanci ta Sin ta karɓi ikon jagorancin ƙasar, Taiwan take ɗaukar kanta a matsayin wata gwamnatin ƙasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne Majalisar Wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan Fabrairu domin gujewa ƙara dakatar da ayyukan na gajeren lokaci daga tsakar daren Juma'an nan. Amma shakkun amincewar Majalisar Dattawan cikin sauri ya janyo doguwar jayayya game da yadda ake gani shugaba Biden ya mai da allurar rigakafin cutar corona kamar dole. yarjejeniya da shugabannin majalisa suka cimma jiya za ta ba da damar ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa kwakwanni sha ɗaya nan gaba bisa mizanin da aka saba yayin da za a ƙara dala biliyan bakwai domin tallafawa 'yan afghanistan da aka kwaso daga ƙasar majalisar wakilan mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat za ta zartar da wannan kuduri da kuri'u 221 masu goyon baya yayin da wasu kuma 212 suka ki amincewa shugabannin republican sun buƙaci wakilansu su kaɗa ƙuri'ar yin adawa in banda ɗan majalisar su adam kinziga daga jihar illinois da ya mara wa 'yan democrat a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Wasu kwamitocin Majalisar Dattawan Kasar sun ɗauki lokaci suna tattaunawa akan batun ɗaukan aiki a ma'aikatu da hukumomin gwamnati har da ɓangaren jami'an tsaro inda wasu suka nuna rashin gamsuwar su da yadda ake ɗaukan ma'aikatan gwamnati da kuma yadda ake mai gurbin jami'an tsaro amma masana kundin tsarin mulkin ƙasa na cewa akwai ma'aikata da ke da hurumin duba irin wannan badakalar wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana kwamitin kula da daidaito a gwamnati da harkokin gudanar da mulki da kuma kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ne suka bayyana damuwarsu akan yadda suka gano cewa ana maye guraben da ake samu a ma'aikatu da hukumomin gwamnati har da ma na jami'an sojin ƙasa mataimakin mai tsawatarwa a bangaren marasa rinjaye a majalisar dattawa sanata abdullahi ibrahim dan baba ya ce tun a majalisa ta takwas ya daɗe yana bibiyan yadda abubuwa suke tafiya musamman a bangaren jami'an tsaro na sojin ƙasa saboda haka ya wasu tambayoyi da bai yi wa mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa daɗi ba. Akwai ka'ida ta ɗaukar ma'aikata wadda ciki tana cikin kundin mulkin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar wanda aka wa gyara wanda ya nuna cewa dole ne kowane sashi na Najeriya ya kasance in za a ɗauka ma'aikata an ba shi nashi haƙƙi. Na ba da bayanin cewa uh, 8 National Assembly da ya wuce don yi an mataimakin Senate Committee Chairman on Nigerian Army. Na ce ni da kaina na sha rubuta in sa hannu cewa Nigerian Army su ba mu breakdown na sojojin da suka ɗoka kowace local government cikin local governments din nan 774 musan mutum nawa ne suka ɗoka sannan kowane state musan mutum nawa ne aka ɗoka sannan kowane geopolitical zone musan mutum nawa aka ɗoka mun rubuta wannan takardun ya kai so uku wancan karni amma gaskiya ba su taɓa ba da bayani ba. shi ma shugaban kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki sanata dan jumala shi ma ya koka da yadda ake ƙayyade shekaru a cikin bukatun ɗaukar matasa aiki mutane sun gama makarantu shekaru aro-aro kuma shekarun nan kuma in ka kai a ce shekarun ka sun yawa at most a ce in ka wuce 30 years shekaru 30 ba za a dauke ka ba to ba kai ka so ba a lokacin da ka gama makaranta ba magana shekaru to ta zo yanzu na aya ce wai once ka wuce 30 years a ce ba za a dauke ka yake ba to ai ba laifin ka ba din kuma tilas ne a sa magana shekaru a gefe don a samu yadda za a samu gusirin a yi gudanar abubuwa a lokacin da yake nazarin abin da kun kundin tsarin mulki ya tanada a game da ɗaukan ma'aikata a Najeriya. Barista mai nasara Umar ya yi bayani kamar haka. Tsarin mulkin Najeriya ya ce a ba kowa dama daidai da sashi na goma sha shida na tsarin mulkin Najeriya, sashi na ashirin da ɗaya, sashi na ashirin da uku da sashi na ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya. A ba kowa dama ya ba da gudunmuwar shi wajen gina ƙasa. Kamar yadda sashi na sha takwas na tsarin mulkin Najeriya ya magana manufofinmu na ilimi, to haka aka ba da manufofi na magana tattalin arziki ko kuma aiki aiki ko kuma gina ƙasa kowa ya samu dama sosai ya shiga ba tare da nuna bambancin bangaren da ka fito ko kuma jihar da ka fito ko kuma yaren da ka fito ko addinin da ka fito ba. kwamitin kula da daidaito da harkokin gudanar da mulki a majalisar dattawa ya kira ga gwamnati da ta buɗe kafa na ɗaukan ma'aikata a dukkan fannoni da kowa da kowa zai sa ido maimakon a bari ana ɗaukan ma'aikata a asirce. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ashe dai ruwayar raɗe-raɗin rambatsa ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya na da rauni. Domin kuwa mai baiwa shugaban ƙasa Muhammad Buhari shawara akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Wato santirakin kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai masu ƙoƙarin ƙwaƙulo rauni ne a wannan sha'ani. Yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ah, ba ƙaruwa ba. Da alamu dai daururar damban dambarwar dafo sabbin jagororin jam'iyyar apc a jihar zamfara wanda aka ce ya ɗauki wani sabon launi na ƙara ƙaƙalo ƙayar da ta ƙalewa jam'iyyar apc a bayan da tana ji tana gani ta yi asarar shugabanni wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. Tun ma dai mafasan baki suka fara fashin bakin irin rikita-rikita da rudanin da ya rugurguzo jam'iyyar APC duk kuwa da irin kokarin da ake ganin na shugaban jam'iyyar na riko wato mai malabu ne. Ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane amma fa ƙasa 'yan jam'iyyar da gindin musu. nan an kai chess court ya fi guda ɗari na harkar congress sun daga waɗannan to duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru. Su kuwa matasan jam'iyyar AP sun gaya wa duniya suke cewa a gaskiya su ma sun gaji da kallon da ake musu na raini. Suna masu cewa mukami na matasa matasan ya kamata a turawa kamar da aka fara gani a wannan karni. So da yawa za ka ga kujerar national youth leader ana ɗauko ɗan shekara hamsin hamsin da biyar wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so waɗannan ba kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son zamarwa talaka tsani. Shiri na arba'in da biyu cikin jerin shashiryen manuniyan da ke son rugurguje dukkanin wani rudani. Mai yiwa kuma kokarin kwakwar kwakule rudanin karin wutar lantarkin da aka dinga yadawa tun a watanni yasa mai baiwa shugaban kasa Muhammad Buhari shawarwari akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Santirakin kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakari Abubakar ya ce akwai abin da ya kamata al'ummar Najeriya su sani. Akwai ɗan rashin fahimta a cikin maganar kuɗin wuta. Abin da ke faruwa a cikin dokokinmu an ce duk wata shida sai an duba kuɗin. domin a tabbatar ba a zalunci ko a cuci su 'yan kasuwar da suke sai da wutar batun da ba a kayan gwamnati ba ne yanzu mafi yawanta an sayar ko kuma ba a cuci ko an zalunci al'umma ba da suke siyan wuta in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta ah, in ta yi kaɗan za a ƙara ta Ah, kuma ba ma zaton karin kuɗin wuta duk abin da gwamnati take yanzu ma kokarin ragewa take yi to ƙoƙarin da gwamnati take yi shine a ci gaba da sa ayyuka akwai wani babban aiki da ah, shugaban ƙasa da shugaban ƙasan germany angela merkel suka sa hannu kai wani babban kamfani siemens muna aiki da su to kenan duk bayanan da muke samu cewa watan goma sha biyu din nan za a yi dan kari a kudin wuta ba gaskiya bane ne yanayin yadda ake bayanin sa ne sai ya ruda mutane kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. Da alamu dai karfa karfan karfan kafan kankame mukaman da ake jingina wa gwamnoni na kara karfin da suke ganin abun fa ya riga ya fara tsanani. Saboda ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Zamfarawa sanata Kabiru Garba Marafa ya ce jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta kara hawa wani mummunan tsauni. Da yadda ka ga an haɗa kai manya sun haɗa kai wuri guda to za a cuci talaka ne. in dai arziki ake so na siyasa ya sauka to dole sai an samu wasu wanda za su buɗa sai wasu su samu to mu koyaushe abin da muke so talakawa su dan samu wani abu don haka nan muna ta dai mutane murna alhamdulillah dan wani abu ya sauka kuma kowa za a dan canja miya da sauransu ba ku shiga zaben nan da niyyar ku samu sakamakon waɗanda za su zama ku shugaban ni a bangaren ku ba babu ba ba a tsara zaben don a haka ba tsarin mulki wai faɗi ba mu ba yace sai an ba mu sanarwa ta kwana goma sha ba a ba mu ba to alhaji tunda ba kasan mahaukata ake ba yanzu in na tafi kotu da receipt dina na je na biya kuɗi ga shaida na biya ba a bani fom ba ba a gaya man za a yi zaɓe ba kawai na waye gari ga social media ba kawai mahaga takarda to alhaji saboda Allah yanzu kana nema a ce sai ka ma zama lauya ka gane wanga abin bai tsayuwa to wannan abin da ba a yi ba wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru so abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu amma baka gudun kada a maka tambarin ka iya barar da tukunya girkin jam'iyyar ka babu eh wanda a jahili zai iya cewa ka iya barar da tukunya to tun daga bakar hannasi ina son wani ya zo ya karanta man inda ubangiji ya ce idan aka zo kashe ka to ka yadda a kashe ka don a zanna lafiya in aka samo guda to na yadda ni kenan ina barawa wannan abu siyasa ni na zaɓe in yi bita sai kai ka zo ka ce wai yanzu kashe na za kai ni a siyasance kuma wai ni yanzu to in yi hankuri a kashe ni saboda wasu su zana lahiya. shine rashin barawa abin da kake magana kenan to an haka nan kake magana to ashe ku bari ba yanzu aka fara ba wai kadai jihar Zamfara ba ba rikita rikitar rungumannin fadin cikin jam'iyyar APC kusan ta shafi kowane fanni domin ta kai ga an ga wani dandazon matasan da suka ce su kam sun kori shugaban jam'iyyar na riko malam mai malabu ne sai dai tuni ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo kwamar da sabo imamu gashuwa ya ce jam'iyyar APC ta yi taka tsantsan kada ta zo daga baya ta yi da na sani a maganar rikicin cikin apc tsakanin gwamnati mai malabu ne da wayannan matasa da suka rada dan gidan prince audu daga kogi cewar sun rusa to gaskiya gabaki ɗayansu ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamna maimala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu kuma ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane amma ba ƙasa yan jam'iyya da yin musu nan an kai kes kotu ya fi guda ɗari na harkar kwangaras sun daga waɗannan to duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru saboda haka wajibi ne jam'iyyar apc tana so ta ci zaɓe dubu biyu da ashirin da uku ta gyara ta su makara ba amma aka tafi haka to abin da ya samu jam'iyyar pdp su ma zai samu jam'iyyar apc apc wanda shi ne ta gaskiya tuni dai maganar tsatsafo da tsarin tsatsefe matsalar cikin gida na jam'iyyar apc da ake ganin ta yi tsanani ta sa uwar jam'iyyar apc ta kafa kwamitin bibiya don ganin an magance dukkanin saɓani har ma an ji ɗaya daga cikin masu sha'awar taka takarar shugabancin jam'iyyar apc a Najeriya alhaji salihu mustapha na cewa za a magance dukkanin matsalolin da ke cikin jam'iyyar apc tun kafin babban zaben shugabanni tun yaushe aka kafa reconciliation committee an riga an zagaya duk jihohin ai dama abin da ya rike convention din kenan sai an gama duk wayannan inda aka samu dan mishkila a jihohin amma rashin sanin mutane ne suka doka an gama state congresses me rage me rage kafin a yi convention sai an gama duk wayannan masalolin ni kuma ina ganin ita caretaker committee din ta yi iyaka kokarinta domin apc tana kokarinta kuma za ta ci gaba da kokarinta shi yasa ire-iren mu muka fito kuma mu zo mu kara mata gwiwa mu ma mu kawo dan goodwill da experience din mu kwakule kokon kwakumar mukamin shugabancin matasa a cikin jam'iyyu a tarayyar Najeriya na cikin batutuwan da aka dinga korafi a kasar nan tun tun tun tuni sai dai kuma da alamu zaƙo dan shekaru 25 a matsayin shugaban matasan jam'iyyar PDP da aka gani a wannan kasa ya kawo sabon sauyin da za a daina yi wa matasa kallon raini domin minti na ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar apc kwamar zayyanu adamu matan da aka ce shi ma yana son taka takarar shugaban matasa ya taso yana tabbatarwar jam'iyyar apc cewa lokaci ne na tafiya da matasa a irin wannan zamani kasancewa na na matashi mun yi tunanin cewa matasa za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci din wato na shine na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa wanda har Allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar National Youth Leader na ƙasa wato shugaban matasa na jam'iyyar apc saboda so da yawa zaka ga kujerar national youth leader ana ɗauko ɗan shekara hamsin hamsin da biyar wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da daga shi kuma za mu koma waiwaye dan ganin abin da muka yi a sauran watanni a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tattaro muryoyin da muke kawo muku a cikin wannan wannan shiri fiye da yadda kuke tsammani. Musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji safe da yini. Sai Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan taimaka wajen har haɗo muryoyin da muke kawo muku babu wani janjani. Ni Isa lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a da ke garin Abba cikin jihar Abia nasihar mu ta yau ta Juma'a ita ce abin da ya shafi kalamai na gaskiya ko faɗin gaskiya gaskiyar kuma daga kowane bangare hukuma gwamnati al'umma malamai da ma sauran ɗaiɗaikun mutane domin allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu a cikin alkur'ani a wurare da yawa ga hadisan annabi rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda da yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin shi shi don haka ya jan uwan musulmai ubangiji subhanahu wata'ala jawo hankalin mu dangane da abin da ya shafi fadin gaskiya sai ce kunu ma'as sadiki ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya don haka a irin halin da muka zanci kan a ciki ƙarya ta yi yawa maganganu marasa amfani da abin da ƙarya ta shigo ciki yawanci baya tasiri sai kaga al'umma sun fada cikin halin ni'asu halin kakani yi halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda muka tsinci kanmu a ciki a yau wajibi ne ya yan uwa musulmai da abokan zamanmu mu zamanto idan muka faɗi magana haka take a ko'ina to yan uwa wallahi sun matallahi mun sani na sani kowa ya sani za a tashi alkiyama abinda da duka faɗa a bakinka ya zama zuciyarka ba haka abin yake ba to ka sani na sani cewa wannan shine ungurmin munafurci Allah ya bamu ikon fadin gaskiya Allah ya bamu ikon doruwa akan gaskiya subhanahu wata'ala ya yi mana ya kare mu daga sharrin karya ya kare mu daga doruwa akan karya ya kare mu daga aiki kan karya Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya zaunar da kasar mu lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya marasa lafiyar mana ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya To ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon fatan alheri ga abokin aikinmu na jihar Nejan Najeriya Mustapha Nasiru Batsari bisa dauran auren Yasa Salamatu Mustapha Nasiru Batsari da angonta Yusuf Sanusi Dada wanda za a yi gobe Asabar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a kofar gidansa da ke da ke bayan gidan Alhaji Dallami Sarki Daji unguwar Rahama Kwantagora yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin